A jihar Naija da ke arewacin Najeriya an gudanar da makon rigakafin cututtuka na ƙasashen Afirka da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce makon rigakafin cututtukan a ƙasashen Afirka yana da mahimmanci matuƙa. bisa la'akari da yadda cututtuka ke hallaka yara da ma manyan kamar su bakon dauro da kuma sankarau. Dr. Ibrahim Tifin babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin bayani. Muhimmanci shine a kamar yanzu a ce ga makwabtanka, kai za ka kana takama ba ka da cututtuka kuma ga sun kama da suka ce su shugabannin Afirka suka zo suka ce to abinda za a yi su ma a sa mako ɗaya cikin eh, mako na uku na eh, watan Afrilu kowane abin nan ma'aikatan lafiya na Eh, kasashen afirka su zo su wayar da mutane cewa da amfanin rigakafi din na ya fi magani kenan a nan jihar na jama'a na yin wannan rigakafi ko a yanzu na ma tun wannan ranar ran sati aka fara kuma ana nan ana cikin hukumar lafiya ta duniya dai na buƙatar ganin an samu nasarar rage mace-mace a sakamakon cututtuka a ƙasashen afirkan shi yasa ma aka keɓe makon domin gudanar da rigakafin Dr. Yabagi Aliyu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Kuma ana so a ci gaba da ba kai eh, rigakafi a soko-soko irin ƙauyukan da ba za su yi a fitowa ba a kai masu. Me kuke so ku cimma wa me gurin ku? shine muke ce kasan an ce rigakafi ya fi magani amma alluro eh, rigakafin da muke bayar na cututtuka da a ce ba ba da eh, irin wannan rigakafin yanzu da irin mutuwa da za a dinga samu nan kan bakon doro abubuwa dai da muke ba rigakafi cututtukan nan da sun kakkashe yara a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun gudanar da wani gangamin faɗakarwa game da ranar zazzabin cizon sauro wato malaria Madam Mary Dawaba ta yi bayanin matakin da suke ɗauka don shawo kan yaduwar cutar zazzabin cizon sauran. Recently mun je ƙauyuka-ƙauyuka muna validation muna dubawa muna tambaya yadda yanayin aikace-aikace da muka yi ko suna ganin cewa an samu sauki kuma yawancin sun ba mu tabbacin cewa akwai sauki saboda ah, mosquito nets nan da muka raba suna amfani da shi wasu ma muka kai wasu ƙauyuka mukan yi dare mu kwana ma tare da su mu ga aikace-aikacen da suke yi zazzabin cizon sauran dai ko malaria da ke haddasa kisa masana sun tabbatar da cewa rashin tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin dalilin da ke haddasa shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.